بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الزخرف أن سوكر دائتا أمكا daga manufofin سورة سورة روا أكم بتنوا kayan adon duniya saboda kar hakan ya kai zuwa ga shirka. Tafsiri Hamim Hamim Bayani akan ire-iren waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul baƙara. Wal kitabil mubin Allah ya rantse da Alƙur'ani wanda yake bayyana hanyar shirya zuwa ga gaskiya. انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون حقيقه mun sanya shi abin karantawa alkur'ani daga harshen larabawa domin kwaɗayin ku hankalce shi ya ku taron waɗanda ya sauka da harshen ku ku gane ma'anoninsa ku fahimce shi don ku isar da shi zuwa ga sauran al'ummomi وانه في ام الكتاب لدينا لعلي Hakim! Tabbas! Haƙiƙa! wannan alkur'ani a cikin lauhul mahfus! ma'abocin ɗaukaka ne da girma kuma ma'abocin hikima ne an kyautata ayoyinsa wajen abubuwan da ya umarni da abubuwan da ya hana افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين yanzu za mu bar saukar muku da alkur'ani mu ba da baya saboda kawai kuna yawaita aikata shirka da saɓan Allah ba za mu aikata haka ba domin jin kai gare ku yana hukunta saɓanin hakan وكم ارسلنا من نبي في الاولين annabi nawa muka aika zuwa ga al'ummomin da suka gabata wato suna da yawa وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون babu wani annabi da ya je wurin waɗancan al'ummomi da suka gabata daga wurin Allah face sun kasance masu yi masa izgilanci. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين sai muka hallakar da al'ummomin da suka fi ƙarfi daga cikin waɗannan al'ummomi, don haka ba za mu gaza hallakar da waɗanda suka fi su rauni ba, siffar yadda aka hallakar da al'ummomin da suka wuce ya gabata a cikin Alƙur'ani, kamar su adawa. da samudawa da mutanen annabi lod da mutanen madiyana ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم ya kai wannan manzo idan ka tambayi waɗannan mushrikai masu ƙaryatawa wane ne ya halicci samai kuma wane ne ya halicci ƙasai tabbas za su baka amsa da cewa Allah Mabuwayi, wanda babu mai yin galaba a kansa masanin komai shine ya halice su. الذي جعل لكم ja'ala lakum وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Allah wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ya sanya ta abar takawa kuna taka ta da ƙafafunku kuma ya sanya muku hanyoyi a cikin duwatsunta da kwarinta ko kwa gane hanya da ita cikin tafiye-tafiyenku. Wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maita, kazalika tukhrajun. Shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama gwargwadon yadda zai ishe ku. kuma ya ishi dabbobinku da shukarku, kuma muka raya ƙasar da ta ƙeƙashe da shi maras tsiro, to kamar yadda Allah ya raya wannan ƙasar da ta ƙeƙashe da tsiro, haka ne yake raya ku don tashin alƙiyama. والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون shine wanda ya halicci kowanne irin abu kamar dare da rana namiji da mace da sauransu, kuma ya sanya muku jiragen ruwa da dabbobi su zama ababen hawa gare ku a yayin tafiye-tafiyenku, sai ku hau jiragen ruwa a cikin teku, ku hau dabbobinku a kan tsandauri. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ya yi muku haka ne gaba ɗaya da fatan za ku tabbata a bayan ababen da kuke hawa yayin tafiye-tafiyenku sannan ku tuna ni'imar da ubangijin koya maku, muku da hore muku su gare ku yayin da kuka daidaita akan bayansu sai ku faɗa da harshen cewa sarki ya tabbata ga wanda ya samar mana wannan ya hore mana wannan abin hawa gashi muna sarrafa su kuma ba don Allah ya hore mana su ba da ba za mu iya ba wa inna ila rabbina لمنقلبون kuma hakika mu ga Ubangijinmu kaɗai za mu koma bayan mutuwarmu domin ya mana hisabi da ba da sakamako. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين mushrikai sun riya cewa wai wasu daga cikin halitta an haife su ne daga Allah yayin da suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata hakika duk mutumin da yake faɗar irin wannan magana to mai yawan butulci ne da kafirci a bayyane. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين يا كوم شركي ينزكنا تيوا Allah ya riƙe ‘ya'ya mata daga abin da ya halitta kuma ya keɓe ku daga ‘ya'ya maza, wannan wani irin rabo ne haka kuke rayawa. واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم alhali idan aka yi wa ɗayansu bishara da samun ya mace wanda yake dangana wa ubangijinsa sai fuskarsa ta yi baƙi kiran saboda tsananin damuwa da baƙin ciki ya zauna cike da fushi to yaya zai dangana wa ubangijinsa abin da yake fushi da shi idan an yi masa bushara da shi. أومن ينشأ في الحلية وهو fil الخصام غير mubin yanzu sa dangana wa Ubangijinsu wanda ake reno cikin ado kuma a yayin jayayya baya iya gamsarwa da fito da zance yadda ya kamata saboda matantaka. وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون kuma sun ambaci mala'ikun Allah waɗanda bayi ne gare shi da cewa mata ne, shin suna wurin ne lokacin da Allah ya halice su suka gane su mata ne? da sannu mala'iku za su rubuta wannan shaidar da suka yi, kuma a tambaye su akan ta ranar alkiyama a azabtar da su akan wannan ƙarya da suka yi. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون سكتي suna masu kafa hujja da ƙaddara da Allah ya ga damar kada mu bauta wa mala'iku da ba mu bauta musu ba kasancewar ya ga damar haka daga gare mu sai ya nuna ya yarda da hakan to ba su da wani ilimi a kan wannan magana su ba kowa ba ne face makaryata أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون Shin ko mun ba waɗannan mushrikai wani littafi ne gabanin Alƙur'ani da yake halatta musu bautar wani Allah, don haka suka yi riko da wannan littafi suke kafa hujja da shi. بل قالوا انا وجدنا ala على wa inna ala atharihim muhtadun. ba haka bane hakan bai faru ba sun dogara da kwaikwayo ne suka ce hakika mun samu iyayenmu a gabaninmu a kan wani addini da wata hanya don sun kasance suna bautawa gumaka saboda haka mu ma za mu ci gaba kan hanyarsu wajen bautawa gumaka وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه على امه وان آثارهم مقتدون kamar yadda waɗannan suka ƙaryata suka kafa hujja da koyi da iyayensu to haka ma babu wata alƙarya da muka aiko musu manzon da yake musu gargaɗi kafin ka sai shugabanninsu da manyan masu kuɗinsu sun ce mu mun samu iyayenmu a kan wani addini don haka hanyar su za mu bi saboda haka ba mutanenka ba ne farau a cikin wannan abu قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون sai manzansu ya ce da su yanzu za ku bi iyayenku ko da kuwa na zo muku da abin da ya fi addinin da suke kai alheri sai suka ce mu mun kafircewa abin da aka aiko ka da shi kai da waɗanda suka rigaye ka daga cikin manzanni فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين sai muka damƙi al'ummomin da suka ƙaryata manzanni gabaninka muka hallakar da su ka lura yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanninsu ya kasance ya kasance ƙarshe ne mai raɗaɗi واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون ya kai wannan manzo ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce wa babansa da mutanensa tabbas ni na barranta daga abin da kuke bauta mawa na gumaka koma bayan allah الا الذي فطرني فانه سيهدين sai dai Allah wanda ya halicce ni kuma haƙiƙa shi ne zai shiryar da ni zuwa ga abin da yake a cikinsa akwai amfani a gare ni da bin addininsa miƙaƙe. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون annabi Ibrahim ya sanya kalmar tauhidi wato la ilaha illallah ta zama tabbatacciya a cikin zuciyarsa a bayansa, ba za a gushe ana samun wanda yake ta Allah kuma baya yin shirka da shi a cikinsu ba, duk wannan ya faru ne don fatan ko za su koma ga Allah ta hanyar tuba zuwa gare shi daga shirka da sabo. بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ban gaggauta hallakar da waɗannan mushrikai makaryata ba kai na jiyar da su daɗi ne ta hanyar barinsu a duniya na kuma jiyar da iyayensu daɗi a gabaninsu har zuwa lokacin da alƙur'ani ya zo masu da kuma manzo mai bayani shine muhammad ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون yayin da wannan alkur'ani ya zo masu wanda shine gaskiyar da babu kokwanto a cikinsa sai suka ce wannan tsafi ne muhammad yake yi mana don haka mu mun kafirce da shi ba za mu imani da shi ba وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم mushirkai masu ƙaryata alƙur'ani suka ce ina ma an saukar da wannan alƙur'ani ga ɗaya daga cikin mutane biyun nan masu girma a garin makka da ɗa'if maimakon a saukar da shi ga muhammad wanda yake talaka maraya ahum yaqsimuna rahmata rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون shin su ne suke raba rahamar ubangijin ka ya kai wannan manzo, su ba da ita ga wanda suka ga dama, su hana ta ga wanda suka ga dama ko kuwa Allah ne yake yin haka, mu ne muka raba musu arzikinsu a duniya, muka sanya mawadaci a cikinsu da talaka, don sashen su ya zama mai hidima ga sashi, rahamar Ubangijinka a lahira ga bayinsa, ta fi alheri akan abin da waɗannan suke tarawa na rayuwar duniya mai karewa ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون كما بعد don متاني mutane الأمة zama كن ɗaya da mun sanya wa gidajen waɗanda suka kafirce wa Allah rufi na azurfa, mu sanya musu matakala ta azurfa su riƙa hawa a kanta. buyutihim ولبيوتهم أبوابا alaiha عليها يتكئون kuma mu sanya gidajensu ƙofofi mu sanya musu gadaje waɗanda a kansu za su riƙa kishin gida don yi musu talala da jarrabawa. Wa zukhrufa وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين kuma da mun ba su zinari duk wanda ba komai ba ne face kayan jin daɗin rayuwar duniya ne amfaninsa kaɗan ne don baya dawama abin da yake lahira na ni'ima shine fi alheri a wurin ubangijinka ga masu tsoron Allah ta hanyar kamanta abubuwan da ya umarta da nisantar abubuwan da ya hana ya kai wannan manzo. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا duk wanda ya duba ba na natsuwa ba ga alkur'ani har ya kai zuwa ga bijire masa to za mu yi masa uƙuba ta hanyar ɗora masa shaidani ya lizamce shi ya ci gaba da ɓatar da shi وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون lalle waɗannan shaidanun da ake ɗora su a kan masu bijirewa alƙur'ani suna kange su daga addinin Allah ba sa kamanta abubuwan da ya umarta ba sa nisantar abubuwan da ya hana kuma suna tsammanin su shiryayyu ne akan gaskiya don haka ba sa tuba daga batansu حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين har lokacin da mai bijirewa ga ambaton Allah ya zo mana ranar tashin alkiyama sai ya buri ya ce ya kai cuna, ina ma dai tsakanina da kai wannan shaidani akwai tsawon da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta tir da kai a matsayin aboki. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون sai Allah ya ce wa kafirai ranar alkiyama a yau haɗuwarku a cikin azaba ba za ta amfane ku ba alhali kun zalunci kawunanku da shirka da sabon Allah abokan tarayyarku ba za su ɗauke muku komai na daga azabar da kuke ciki ba. أفأنت تسمع dil أو wa العمي ومن كان في ضلال مبين Hakika waɗannan kurame ne ga barin jin gaskiya, makafi ne ga barin ganinta, to yanzu kai wannan manzo za ka iya jiyar da kurma ko shiryar da makaho ko shiryar da wanda ya kasance cikin bata bayyananne ga barin tafarki madaidaici. na فإما نذهبن na min منهم منتقمون kuma idan muka tafiyar da kai ta hanyar karɓar rayuwarka gabanin azabtar da su to tabbas sai mun kama su ta hanyar azabtar da su a rayuwar duniya da lahira don ɗaukar fansa. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ko kuma mu nuna maka wani ɓangare na azabar da muka yi musu alkawarinta hakika mu masu cikakken iko ne a kansu ba za su iya yin galaba a kanmu a cikin komai ba. Fastamsik billazi uhiya ilaik انك على صراط مستقيم يا kai wannan manzo kai riko da wahayin ka gare ka kai aiki da shi tabbas kana kan hanyar gaskiya wanda babu wani rudu a cikinta وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون kuma tabbas wannan alkur'ani ɗaukaka ce a gare ka kuma ɗaukaka ce ga mutanenka kuma da sanda za a tambaye ku akan yin imani da shi ranar alkiyama da bin shiryarsa da kira zuwa gare shi واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون يا كي wannan manzo ka tambayi waɗanda muka aiko a gabaninka daga manzanni, shin mun sanya wasu ababen bauta koma bayan Allah mai rahama? ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني rasulu رب العالمين Haƙiƙa, mun aika annabi Musa da ayoyinmu zuwa ga Fir'auna da manya-manya daga cikin mutanensa sai ya ce da su ni manzon ubangijin halittu ne gaba ɗaya فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون yayin da ya zo musu da ayoyinmu sai suka riƙa yin dariya saboda reni da isgilanci. وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون kuma babu wata hujja da muke nuna wa fir'auna da manyan mutanensa akan ingancin abin da annabi Musa ya zo da shi face sai ta bi hujjar da ke gabanin ka girma kuma muka kama su da azaba a nan duniya ko sabar abin da suke kai na kafirci amma ba a samu wata fa'ida ba وقالوا يا ايها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون bayan wani ɓangare na azaba ya same su sai suka ce wa annabi Musa ya kai wannan matsafi ka roƙa mana ubangijinka saboda alkawarin da ya yi maka na yaye mana azaba idan muka yi imani tabbas mu masu shirya ne gare shi matuƙar ya yaye mana فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون يا عند muka kawar musu da azabar sai gashi suna warware alkawarinsu سو بس cika ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي أفلا تبصرون Fir'auna giyar mulkinsa ta ɗauke ya yi shela cikin mutanensa cewa ku jama'a duk mulkin ƙasar misra ba nawa ba ne kuma wannan ƙoramu nan nilu ba a ƙarƙashin fada ta suke gudana ba shin ba ku ganin mulki na ne ku san girma na da ɗaukaka ta ana أنا min من هذا huwa هو مهين ولا يكاد يبين ni na fi wannan korarren rarrauna Musa wanda bai iya magana kyakkyawa ba. فلولا ألقي min zahabin من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين To in haka ne, da Allah ya aiko shi ya ba shi 'yan gwal don ya bayyana cewa shi manzansa ne ko mala'iku su zo tare da shi wasu bayan wasu. فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين sai fir'auna ya ruɗi mutanensa sai suka bi shi a cikin batansa hakika sun kasance mutane masu fita daga da'ar Allah فجعلناهم سلفا ومثلا akhirin. yayin da suka fusata mu da zarcewarsu akan kafirci sai muka damƙe su muka nutsar da su gaba ɗaya. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون muka sanya fir'auna da mutanensa suka zama akan gaba suna jagorantar mutane kafiran mutanenka suna bin gurbinsu a baya muka sanya su izina ga mai wa'azantuwa don kada ya irin aikinsu sai abin da ya same su ya same shi. وقالوا a خير أم Amhu. ما ضربوه لك illa جدلا Bal هم ƙaunun khasimun. suka ce ababen bautar mu suka fi alheri ko kuwa isa ne ɗan zibara a da makamantansa ba su buga maka wannan misali don suna son isa ga gaskiya ba kawai sai don son jayayya su mutane ne da aka halicce su akan yin husuma da jayayya yayin da mashirkai suka yi zaton annabi isa wanda nasara suka bauta ma shi ma ya shiga ƙarƙashin faɗin allah haƙiƙa ku da abin da kuke bauta ma koma bayan allah itacen wutar jahannama ne za ku shige ta suratul anbiya'i kuma allah ya hana a bauta masa kamar yadda ya hana a bauta wa gumaka sai mutanenka ya kai wannan manzo suka rika ihu da hayaniya suna jayayya suna cewa mun yarda allolinmu su zama kamar matsayin isa sai Allah ya mayar musu da martani ya ce tabbas waɗanda makoma kyakkyawa ta riga ta tabbata a gare su daga wajenmu to waɗannan ababen nisantarwa ne daga gare ta wato ta jahannama إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل annabi isa ɗan maryam ba kowa ba ne illa bawa daga cikin bayan allah kuma mun yi masa ni'ima da annabta da manzanci kuma muka sanya shi abin buga misali ga bani isra'ila suna kafa hujja da shi a kan cikar ikon allah yayin da ya halicce shi ba tare da uba ba kamar yadda ya halicci annabi adam ba tare da uwa da uba ba ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون kuma da mun so mu hallakar da ku ya ku ‘ya'yan Adam, da tuni mun hallakar da ku mu sanya mala'iku su maye muku baya a bayan ƙasa, suna bauta ma Allah ba tare da yin shirka da shi ba. وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم حقيقه annabi isa wata alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama lokacin da zai sauko a ƙarshen zamani don haka kada ku yi shakka alkiyama za ta faru ku yi min biyayya cikin abin da na zo da shi daga wajen Allah wannan abin da na zo muku da shi shine tafarki miƙaƙƙe wanda babu karkacewa a cikinsa. Wala ya kuma shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kuma kada shaidan ya kautar da ku daga tafarki miƙaƙe ta hanyar ruɗarku ku da ɓatarwarsa, haƙiƙa shi maƙiyi ne a gare ku mai bayyana adawa. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون yayin da annabi isa ya zo wa mutanensa da dalilai bayyanannu akan cewa shi manzo ne sai ya ce da su haƙiƙa na zo muku da hikima daga wajen Allah, kuma saboda na bayyana muku wani ɓangare da kuka kasance kuna yin saɓani a kai cikin lamarin addininku, don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, ku yi min ɗa'a cikin abin da nake umartar da abin da nake hana ku. Inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu هذا صراط مستقيم haƙiƙa Allah shi ne Ubangiji na kuma Ubangijinku, ba mu da wani Ubangiji wanda ba shi ba, ku tsarkake ibada gare shi, shi kaɗai wannan kaɗai ta Allah shi ne tafarki mai ƙaƙƙe wanda babu karkata a cikinsa. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم sai ƙungiyoyin nasara suka yi saɓani game da annabi isa daga cikinsu akwai waɗanda suke cewa shi Allah ne da waɗanda suke cewa shi ɗan Allah ne da a cikinsu akwai waɗanda suke cewa shi da mahaifiyarsa alloli ne azaba ta tabbata ga waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar abin da suka siffanta annabi isa da shi na allantaka ko na cewa shi ɗan Allah ne ko ɗayan ukun azaba mai raɗaɗi da take jiransu ranar alkiyama. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون shin waɗannan ƙungiyoyi masu saɓani game da annabi isa ba komai suke jira ba face alƙiyama ta shammace su ba tare da sun san da zuwanta ba idan ta zo musu suna kan kafircinsu tabbas makomarsu azaba ce mai raɗaɗi. الأخلاء يومئذ li لبعض عدو illal المتقين abokai da waɗanda suka haɗu akan kafirci da ɓata sashen su maƙiya sashe ne ranar alkiyama sai masu tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana abotarsu da dawwamammiya ce ba ta yankewa. ya la لا alaikum عليكم wa la antum tahzanun. kuma allah zai ce masu ya ku bayina a yau ba ku da wani tsoro cikin abin da kuke fuskanta kuma ba za ku yi baƙin ciki ba game da abin da ya kuɓace muku na rabon duniya. الذين امنوا باياتنا وكانوا musulmin. su ne waɗanda suka yi imani da alƙur'anin da aka saukar wa manzansu kuma suka kasance suna juyawa ga alƙur'ani suna bin umarninsa suna hannuwa daga abin da ya hana ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم Tuhbarun. ku shiga gidan aljanna da ku da ire-irenku masu imani ku yi farin ciki da abin da za ku haɗu da shi na ni'ima dawwamammiya wadda ba ta ƙarewa kuma ba ta yankewa. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وأنتم فيها خالدون masu yi musu hidima suna kewaye da su da wani mazubi na zinari da kofuna waɗanda ba su da mariki a cikin aljanna akwai duk abin da rai take sha'awa kuma idanu suke jin daɗi da ganinsa za ku zauna a cikinta ba za ku fita ba har abada وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون waccan aljanna da aka siffanta maku ita ce wadda Allah ya gadar maku da ita saboda ayyukanku daga falallarsa. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Kuna da kayan marmari masu yawa a cikinta. ba sa yankewa kuma daga gare su ne za ku riƙa ci yayin da Allah ya ambaci sakamakon masu tsoronsa sai ya ambaci sakamakon waɗanda suke kishiyoyinsu su ne masu laifi ya ce إن المجرمين في azabi, jahannama خالدون Haƙiƙa masu laifi ta hanyar kafirci da sabon Allah suna cikin azabar jahannama ranar alkiyama suna masu dawoma a cikin ta har abada. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Ba za a rangwanta musu azaba ba, kuma su a cikinta masu yanke ƙauna ne daga rahamar Allah. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ba mu zalunce su ba yayin da muka shigar da su wuta sai dai su ne suka zalunci kawunansu da yin kafirci. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون suka kirawo maliku mai tsaron wuta suka ce ya maliku Ubangijin ubangijinka ya kashe mu don mu huta da azaba sai maliku ya amsa musu da cewa aiku masu zama ne a cikin azaba har abada ba za ku mutu ba kuma azabar ba za ta yanke a kanku ba bil لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم haƙƙi كارهون حقيقة mun zo muku da gaskiya a duniya gaskiyar da babu kokonto a cikinta amma da yawa daga cikinku ba sa son gaskiyar أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون idan sun ƙwalla makirci ga annabi suka yi masa tanadin makirci to mu ƙwararrun masu sharri ne a kansu sama da makircinsu. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ko suna tsammanin ba ma jin sirrin su ne wanda suka ɓoye a zukatansu ko sirrin da suke ganawa da shi a ɓoye ba haka ba ne muna jin komai gaba ɗaya kuma akwai mala'iku a tare da su suna rubuta duk abin da suka aikata. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين يا كي wannan manzo ka ce ma waɗanda suke dangana wa Allah ‘ya'ya mata, Allah ya ɗaukaka gabarin maganganunsu ɗaukaka mai girma, ka ce masu, idan da za mu ƙaddara Allah yana daɗa, Allah ya tsarkaka da haka, to shi ne farkon mai bauta wa Allah mai tsarkake shi daga gare shi. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Ubangijin mai da ƙasai da al'arshi ya tsarkaka daga abin da waɗannan mashirkai suke faɗa na dangana masa abokin tarayya da mata da ɗa. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يا kai wannan manzo ka rabu da su su ci gaba da kutsawa cikin abin da suke kai na ɓata, su yi wasa har su haɗu da ranar da ake yi musu alkawarin zuwanta ita ce ranar alkiyama. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم tsarki ya tabbata a gare shi shine abin bauta da gaskiya a sama kuma shine abin bauta da gaskiya a ƙasa kuma shine mai hikima cikin halittarsa da gudanar wasa da tsarinsa, masanin halin bayansa, babu wani abu da ke ɓuya a gare shi. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون alherin Allah da albarkarsa sun ƙaru wanda yake da mulkin sammai da mulkin ƙasai da abin da yake su kuma shi kaɗai ne ya san lokacin da alƙiyama za ta tashi a cikin sa ba wanda ya sani ba shi ba, kuma gare shi shi kaɗai za ku koma a lahira domin hisabi da ba da sakamako. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون waɗanda mushrikai suke bauta mawa ba Allah ba ba su da ikon yin ceto a wurin Allah sai dai fa wanda ya yi imani da Allah kuma ya san ma'anar abin da ya shaida da shi kamar annabi Isa da annabi Uzairu da mala'iku ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون idan da za ka tambaye su wane ne ya halice ku tabbas za su ce Allah ne ya halice mu to ta yaya ake kautar da su daga barin bautarsa bayan wannan shaidar tasu وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون kukan da manzo yake kaiwa na ƙaryata shi da ake yi duk Allah ya sani da faɗinsa ya Ubangiji, waɗannan mutane sun ƙi yin imani da abin da ka aiko ni da shi gare su. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ka rabu da su ka faɗi abin da za ka kubuta daga sharrinsu wannan a makka ne da sannu za su san abin da za su haɗu da shi na uku ba.